bada assignment a tura ba wai abubuwan banzan ga za ku tura mana ba manzon Allah din me to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin aminin jama'a muna tare da babban malamin mu shugaba Shak Imam Junaidu Abubakar Bauchi da ake kallon mu akan wannan layi mai albarka abin da ya kawo mu a yau kun ga abin da ya faru akan ita wannan yariya da ta zo ta yi sakin baki a kan shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tattauna da shak malam junaidu abubakar bauchi a kan martaba hukuncin zagi sake baki a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zaman lafiyan kasa saboda abin da ya faru mun ga har sarkin musulmi ya yi magana a kai a gurguje ba za mu daɗe ba shak zai kawo mana magana masu nauyi akan haka yasa ba za mu saka wani kasida ba za mu saka komi ba abinda za mu saka za mu go straight to the point abinda ya kawo mu ba daɗin mm, sarki zaki na'am shayi na kar a maimaita magananta to shikenan tunda shayi ya yi mm. magana ba za mu maimaita magananta ba da za mu maimaita amma tunda shayi ya yi magana ba za mu maimaita ba amma abin da ke ciki ne wannan baiwan Allah ita ce wanda ta yi sakin baki a kan shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shayi ya umarce ba za a maimaita magananta ba saboda maimaita magananta ma ba daɗin ji gaskiya sa'an nan me ke janyo haka me ke janyo haka sakankanin musulmi kaga har yau an ne ya samu dama ya sake baki a kan sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma abinda muka fahimta ƙungiya ne da aka aka bude shin hukunci kuma da shayi zai kawo mana hukuncin da ake hada tsakanin musulmi da anna a wuri daya saboda shi ya jayo wannan ababa duka kungiya ka bude group a hada musulmi da anne duka a wuri daya shi ya jayo wannan aba ababa duka da shai zai tattauna kuma last but not the least abinda shai zai tattauna shine abin nan da kuke gani wannan wasika da aka ce ya fito wurin shugaba na musulmi kasar a Najeriya ta gaba ɗaya bi ma'ana sarkin musulmi wannan leta da ya fito a gare sa insha Allah shi zai tattauna to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki Allah taimake shek da fatan kun yi na lafiya alhamdulillah ya maulana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان ihsanin يوم Amma أما بعد ‘Yan uwa masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda wato aka buƙaci a yi wani bayani na musamman duk da cewa mun yi karatuttuka musamman a mimbarin Juma'a dangane da wannan mummunan musiba da ya faru na wanda ta yi sakun harce ta yi zagi ga janabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda wannan abun bai yi daɗi ma kowa ba bai yi daɗi wa duk musulmi ba wato zagin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani abu ne wanda girmansa ya shige yadda za a misalta wato kafin ma na shiga kan maudu'in kai tsaye zagin annabi sallallahu alaihi sallama wato mutane su sani yakan mayar da mutum mahaukaci ne a lokacin da aka yi wannan abun in ma yayi wani abu a lokacin to bai san yayi ba sabila da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi komai ga musulmi ba wani abun da musulmi yake gwama shi da manzan Allah wannan kuma kira ne na ubangiji قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره لا يأتي يا ce, Ya kalubalanci mutum akan duk abin da mutum 'ya'yanku, matanku, danginku, abokanku, ƙawayenku, duk wani wanda kake alaƙa da shi, in dai za ka fifita shi sama da manzan Allah. Ko zai yi wani abu ka kawar da kai na cutarwa ga manzan Allah. Allah ya ce fatarabbasu, ku jira, ku jira abin da zai iya faruwa. Mm. Ma'ana azaba ne kawai zai zo daga Allah, hatta ya Allahu bi amrihi, sai Allah Ubangiji ya zo da al'amari mai girma. wanda ya fi ƙarfin kowa kuma Allah Ubangiji ya faɗa mana a cikin suratul ahzab aya na hamsin da bakwai innal lazina yuzuna Allah wa rasulahu la'ana fid dunya wal akhira. wa a'adda lahum azaban muhina masu cutan Allah masu cutan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tanadar musu da azaba mai wulaƙanci kuma ya ya ya ya la'ance su ya nisanta su daga rahmansa to kusan abubuwan da suka shafi kiyaye janabin manzon Allah wani abu ne mai faɗin gaske wanda ina ganin jawabin da zan yi a wannan zama jawabi ne da bai shige ɗaya biyu uku ba ba zai shige haka ba a halkance taɓa janabin manzan Allah accident ne mai muni ba hmm. ma a addini kafin ma a zo ga addini ɗan adam wanda yake rayuwa a wannan doron duniya to taɓa annabi a gurinsa wani musiba ne wadda zai hana masa zaman lafiya ya hana masa kwanciyar hankali musiba ne da za ta iya fincike ransa gabarinsa saboda duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi sallama kaman kawai mutum ne ya ɗauki fiya-fiya da hannunsa ya sha mutum kawai ya sadaukar da kansa don ya kashe kansa kawai Hmm. zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba da ranka ne don a kashe don har a gobe a London akwai wani wanda ya taba zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba mummunan magana akan manzan Allah har yau ba ya fita ko ina a London kaga London dai ba kasa ne wanda na musulmi ba ne. to duk yanda mutum yake yanzu misali Emmanuel Macron shugaban kasan Faransa ya yi wani tahdid ga al'umman musulmi ya yi wani magana na barazana ga musulmi ka dai san faransa ƙasa ne na na, na, na waɗanda ba musulmi ba ne. Amma Allah Ubangiji ya kaskanta shi ta hanyar da a bayyanan securitinsa tsakanin jama'ansa da al'ummansa aka samu wani civilian wani farar ya ɗaga hannu ya kwaɗa masa mari. Haka ne, sosai ya maulana. Wato al'amari ne wanda misali al'umman musulmi yawansu a duniya. Wato taɓa musu annabi Muhammadu ba zai ba kiyama za ta iya tashi lokaci guda. taba musu manzan Allah ba wani abu ne mai sauki ba hmm. sabila da wani abu ne wanda wato yakan ya ƙetare hankali eh, ba za ka ce wai an taba manzan Allah mutum da ya tsaya ya yi amfani da hankalinsa ya ga me ya kamata me ya kamata ba abu ne da ya shige hankali abu ne da yake da alaka da zuciya for example bari maka wani misali misali ka zo ka samu wani wani mutum kaman mutum kaskantacce ya ɗauki bulala ya zabga wa mahaifinka alal aƙalli kafin ka ji me ya faru da a ga ka cire riganka ka jefar gefa a matsayinka na ɗan halal sosai da a zagi babanka ne ka zo da a zo a duki a naɗa ma babanka duka a lakaɗa masa duka ka zo kana ce Allah ya isa mun ne a so so so Ya <laughs> dai kai Allah ya isa ma kanka kafin ma ka ji me ya faru ya kamata ka nuna kai ɗaya ne mm. ko ba haka ba to mahaifi kenan to ba hmm. annabi ya fi mahaifi annabi ya fi uwa ya fi uba ya fi rayuwa ya fi duniya da lahira duk abin da ake nema a duniya to annabi ya fi shi abin da ake nema a lahira ma annabi ya fi shi annabi gaba yake da komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin ingantaccen hadisi wanda ya zo cikin as-sahihain bukhari da muslim Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La yu'minu ahdukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ba wanda zai zama mumini sai ya fi so na fiye da ɗansa, da ‘yarsa, da mahaifansa, da duk mutanen duniya ga baki ɗaya. Ba maganan wane wane na ne, babu shi idan ana maganan manzan Allah. Sabon manzan Allah sukan ce, na sukan, manzan Allah sukan ce, sun sha su je gurin yaƙi, ɗa yana idansa a rufe yana neman ubansa yana neman ubansa ya hallaka shi hmm. ɗa yana neman babansa ka duba soyayyar da ke tsakanin ɗa da mahaifi to a zamanin manzan Allah akan je gurin yaƙi idan ɗa ya san ubansa makiyin annabi ne ruwa a jalle ke neman ubansa kuma in ya haɗu da shi dai raba kansa da gangan jikinsa eh? sosai ai annabi manta uwa ne annabi eh. yakan mantar da kai komai sosai sosai sosai sosai sosai saboda haka wato taba manzan Allah ba wani abu ne mai sauki ba taba manzan Allah kashi biyu ne wato akwai taɓa wanda musulmi zai yi wa annabi musulmi ya zagi manzan Allah ko ya yi wani ɓatanci, ko ya tauye darajar annabi kuma musan cewa shi zagin annabi ba ɗaya bane da zagina ba hmm. ɗaya bane da zaginka A'a hmm. zagin annabi. Akwai abin da kila ni idan an min yabo aka min amma idan aka faɗa a janabin annabi tauye darajar sani. Hmm. Ko ka san annabi yana son kankana? To da da ka zo kana zagin kankana kana kushe kankana to abin zai iya kaiwa zuwa ga taɓa martaban manzan Allah wanda zai halatta jininka. Kankana kawai. Kankana, kankana da abin annabi yake sha bar cewa kawai annabi na sha. annabi na sha ba kawai bane ah wato wanda ya rena dabino ko rakumi wato zai ya kai shi halaka kenan duk abinda wani abinda manzon Allah yake son sa ka mm. ɗauki abin ka mayar da shi abin wasa da izgili to yana komawa zuwa ga taba martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun tuwa wani abin da manzon Allah ba yi so kana faɗansa kana annashuwa kana jin daɗi zai iya komawa zuwa ga rushe darajan ka ɗauko qadil iyad alqadi iyad ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa ga babin da aka fitar na bayani akan taba darajan akwai wani daga cikin manya-manyan malamai a Andalus yake Spain yayi magana akan manzon Allah da yazo yana magana akan manzon Allah sai yazo yana ce ai ai maraya ne sai yana hmm. faɗan kalmar maraicin kamar wata abu ce ta annashuwa da izdira'i dalilin haka aka halatta jininsa aka kashe shi kuma jininsa ya halatta da a ce dan zo ina magana akan manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai wani ya ce mun waye kuma annabi wannan kalman waye kuma annabin ya zagi annabi ya faɗa ta hanyar wato kar a dame su ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi sallam sha'anin annabi abu ne mai girma duniya kawai idan tana son ta zauna lafiya to kar a taɓa manzan Allah mu ba mu san yadda za mu yi mu yi control ɗin wani ba mu ma ba za mu iya control ɗin kanmu ba lokacin da aka taɓa manzan Allah kuma duk wanda ya ce ma mutum wai ya yi control din kansa akan an taɓa manzan Allah to wannan soyayyansa da manzan Allah rarrauna ce ni wallahi aka taba manzan Allah baran fara ma tunanin ina ne hanyar police station ba kila da ni da wanda ya taba manzan Allah dukan mu a same mu a station din ya mun jina-jina ko na masa jina-jina ba wani uzuri hmm. ba mu ce ma kowa yayi yi uzuri ma wanda ya taba wallahi duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya raunata darajar manzan Allah ko ya yi wani magana dangane da wato kaskantar da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aika shi lahira maza maza a aika shi lahira hmm. nan shine correct magana shine gaskiyan magana ba wani uzuri ba uzuri wallahi ba uzuri ka san cewa ka zagi Allah fi ka zagi manzon Allah sauki ka zagi Allah ya ka zagi manzon Allah ka zagi Allah fi ka zagi manzon Allah sauki me yasa me yasa haka ka san idan an zaji manzon Allah ko mutum ya tuba ba mutum in ka zaji manzon Allah ko ka tuba ba karban tubanka zagin annabi ko ka tuba ba tuba eh e? in ka zagi Allah zagin Allah akwai ya shige ka ce Allah na da ɗa duk zagin da da ka yi ma Allah bai shige ka ce Allah na da ɗa ba wa qalu takaza ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawatu yatafattarna wa watan al-ardu wa takhiru jibalu hadda An anda aulir rahmani walada babu mafi munin kalma kamar ka ce Allah na da amma can za ka ga an ce Allah na da da? Allah ya zo yana ce bana da da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa ilahukum ilahu wahid wa inna ilahakum lawahid amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a bada amsa ba a majira shi fa ka'ida wanda yake raina manzon Allah ma Allah ba ya shiryar da shi kwata kwata kana raina annabi babu kai babu shirya. kos ya kamata mu kaifa yahdi ilahu minhum quluban hmm. hashuha min nabiyhi al-baghdha duk wanda ya cika zuciyarsa da kin annabi to Allah ba ya shiryar da shi saboda Allah yana kishin makiyin annabi ne da a bashi shiriya shiriya shine mafi tsadan abin da Allah zai ba mu wani to kuma Allah ya ɗauko mafi tsadan abu ya bayarwa wanda yake kin abin da Allah yake so lamarin annabi ba abin wasa ba ne ƙila su hukuman yanzu za su fara ɗaukan doka dangane da wanda suke zagin annabi in ba ai ai ku kuka jawo ma bara ma a fara tunanin ma wai wai wai wai kai mutum police station ko ko a kai mutum kotu ko a kai mutum ai ba maganar wani kai mutum police station ɗazu nake jin wani yake cewa idan ɓarawo ya yi sata ai police station ake kai shi ko idan aka kama mutum ya yi wani laifi police station ake kai shi to sai a tambaya su waɗannan da suka yi wannan abin me yasa ba su kai mutum police station ɗin ba suka zantar da hukunci kai tsaye abu ne da ya shige police station hmm. ya shige police station na ji kai wani maganganu cikin hutubanka which it makes sense a lot mm-hmm. constitution kasa a Najeriya ya nuna cewa wai wurin zaɓe wanda ya je sata ballot box kawai a kashe shi a halbe shi to amma shi wannan na annabi shi ake tosawa cewa me yasa na wannan maganan ai amin bari eh, na eh. wannan maganan amin bari ai abu ne na mamaki wato mun samu kanmu ne a wata ƙasa wanda take girmama dimokuraɗiyya take hmm. girmama siyasa fiye da addini addinin ta shine siyasanta babu ruwanta da wani maganan abin nan to amma uh, kowa ya tsaya a yanda yake haka ne amma mu a yanda muke shine kar a taba mana manzan Allah kwata kwata ko ka san irin cutar wanda zagin manzan Allah yake yi ma zuciya hmm. yanda yake ruguza imani ko ka gane me nake nufi idan aka zagi annabi yanzu kaman wannan muryan wannan yarinyan da ta yi wannan batancin da ka zo da ka danna ka san yadda yake taɓa zuciyan masoyin annabi kuwa? Ka san abubuwan da suke shiga zuciya ko idan an yi maganar manzan Allah? Abu ne jalal, azim, azim, azim, abu ne wanda ba zai suranto ba. Kar a taɓa mana annabi kawai. In an taɓa mana annabi wallahi bara a zauna lafiya ba. Shuwagabanni su ji wannan su sani duk abin da za su mana na nau'in zalunci su aikata ana kashe mutane a Najeriya ana zubar da jinin mutane a Najeriya ana kinnafin mutane a Najeriya ana satan kuɗi a Najeriya ana fyaɗe a Najeriya ana ana a Najeriya to wallahi idan aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi sallama abin duya ninka waɗannan abubuwa babu jira mafish intizar mafish intizar ba jira wallahi wallahi ko babanka ne ya zagi manzan Allah ka aika shi lahira wannan shine cikan san annabi babanka ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi bai da amfani ya zama virus a cikin al'umma ya zama virus a cikin al'umma kuma mutane nawa suka zagi manzan Allah suka yi abubuwan da suka yi me aka musu me aka musu sai a ce wai ana shari'a shari'an uwan wa za a yi an zagi manzan Allah an zo ana maganar shi ai ana tabbatar da zagi shi kenan kawai mafish intiza kawai azantar da hukunci wannan mutumin zamansa a doron kasa ma bala'i a faɗa mana cewa idan aka duba population na yawan musulmin duniya sai a idan aka taɓa manzan Allah a duniyan duniyan duka ya mutsewa za ta yi ma gaba ɗaya ma kuma waɗannan duk musulmi mai amsa sunan musulunci annabi ya fi masa ransa dun musulmi mai amsa sunan musulunci ba maganan wai ɗan ƙungiya kaza ko ɗan ƙungiya kaza kowane musulmi akan manzan Allah jajircacce ne saboda haka kira zan yi guda uku malamai sun riga sun yi bayanai warwararru dangane da hukuncin wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikinsu akwai alƙadi iyad a cikin atshifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallama yayi bayani hukuncin da malamai suka yi ittifaqan akan duk wanda ya taba manzon Allah jinin sa ya halatta wanda ya raunata darajar manzon Allah jinin sa ya halatta takalmin annabi kaza ga jinin ka ya halatta takalmi sallallahu alaihi wasallam takalmi na manzan Allah ka zaga jininka ya halatta maballin anini na manzan Allah kai maganar raini a kai jininka ya halatta sallallahu alaihi wasallam kuma yaya Allah ya yi da wanda suka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a je a tambayi tarihi mu kirista kamata ya yi ku idan ba ku girmama mana manzan Allah ba to kar ku taɓa mana manzan Allah ya kamata ku gane wannan ya kamata ku gane wannan saboda mu mun gaskata annabin da kuke ce shine mai ceton ku to mu a gurin mu annabi ne ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusuli wanda zaginsa ko taba sa zai fitar da mu daga musulunci ma shine annabi isa mun gaskata shi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ba wani raba tsakanin duk manzanni suna da daraja a gurin Allah Allah shi ya faɗa mana martabobin annabi Isa wanda tun yana zanin goyo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 to ƙarya ne duk kiristan da zai rana manzon Allah ba annabi Isa ke bi ba ba annabi Isa ke bi ba ƙarya ne kuma shin ba a samu mu'amala tsakanin kirista da musulmi kyakkyawan mu'amala ba an samu ba su raina manzan Allah can daga can zamanin manzan Allah ai akwai kirista da tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun yabo ne fa Allah yake ma kirista su Abdullahi ibn Salam Allah ce da ka samu wanda suka fi kowa gaba da musulmai sune Yahudawa da mushrikai wanda suka fi kowa kusa da soyayya zuwa ga musulmai sune waɗanda suka ce su Krista ne sabila da a cikin su akwai fada fada da fastoci kuma su basu da girman kai to me me musulunci ya muku me annabin musulunci ya muku law jahadna juhudakum lastawaina awalil haqqi bid dalal istiwa'u da a ce mun ƙaryata annabi Isa kamar yadda ko kuke ƙaryata manzan Allah mu da duk mun zama ɗaya mu da mu da ku amma mu muka gaskata annabi Isa ko kuka ƙaryata mana manzan Allah to kirista dai idan bai ɗaukaki manzan Allah ba sabila da manzan Allah shi ya zo ya kiyaye masa turas ɗin da yake wabarin don a kai shine ina maryamul azra sura guda a cikin alkur'ani suratu maryam suratu maryam sura guda duk ƙur'ani babu sura mai sunan mace idan ba suratu maryam ba suran mace ce suran suratu maryam tun daga suratu ali imran Allah ke kissanta mana albarkan da ya zuba cikin Maryamul Azra inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin Allah ne tun daga suratu Ali Imran yake faɗa mana yanda ma Maryamun ta zo duniya ma kafin ma a zo gaɗanta annabi Isa. Allahu akbar. Annabi Isa ma kenan. Kafin ma a zo ga annabi Isa yanda ma Maryamun ta zo duniya. Kafin ma. Da bakacen da mahaifiyanta Hannatu ta yi. Ta ce Allah idan ka bani ɗa namiji dan sadaukar da ɗan yayi ta bauta maka a ɗakin Ka'aba a ɗakin a Qudus. ya zamanto kawai khadimin ka ne bautan ka zai yi ta yi da ta aifa ta mace ta aifa ta ce Allah mace na aifa kuma Allah ya ce na fi ki sanin abin da kika aifa tunda ni na suranta abin ƙarshe hmm. kuma ita wannan Maryamun ta zamo abida tun tana karama take da karama kullama da kala alaiha zakariya ul mihraba wajada inda rizqan قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب tun tana karama take a ɗakin Allah jeri salam Kudus eh, a nan take ibada duk lokacin da Alƙur'ani ne ke fara mana duk lokacin da zakariya wanda ya raine ta ya shiga sai ya samu kayan marmari da kayan jin daɗi ba irin na duniya ba a gurinta ya ce daga ina wannan ta ce daga Allah ƙur'ani ne fa yake ba mu wannan labarin ƙur'ani hmm. ne yake faɗa mana annabi muhammadu yana cewa annabi muhammadu yana annabi ah, Muhammad akwai hadisin da aka ce annabi yana cewa ma babu kaman Maryamu a matan duniya gaba ɗaya. Maryamu mahaifiyan akwai hadisin da annabi ya faɗa haka ingantacce ba kaman Maryamu al-Azra ga Khadija ga na Fatima ga na Aisha ga na Saudatu bintu Zam'a ga Ummu Salama ga ga ga ga amma akwai ruwayan da annabi ya ce babu kaman Maryamu al-Azra Allahu akbar akwai wannan ruwa ba su mana adalci yan uwanmu kirista zaman ƙasa ɗaya ya haɗa mu da ku kuma ku nan kuna ikirarin cewa addinin ku addini ne daga Allah yanzu misali me ya faru tsakanin najashi da da, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da cutarwa ya kai matuƙa tsakanin mushrikan makka suna cutar da sahabban manzan Allah annabi sai ya ce masahabbansa ku yi hijira ku bar gari wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kasiratan wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala sahabban annabi suka fita hijira annabi ya ce ku tafi habasha akwai wani sarki mai adalci kuma kirista ne wannan sarkin shine najashi suka yi hijira suka je gurin najashi man najashi ya ba su gurin zama kuma najashi lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta ma najashi ayoyin Alkur'ani najashi ya ce ya rantse wannan maganganun da yake fitowa a bakin Ja'far ibn Abi Talib yana fitowa ne ta wundon da Isa masihu ya karbo sakonsa ta taga ɗaya sakon yake fitowa to yana da kyau a duniya su fahimci cewa wato zalincin da ake mana kwaloluwan zalunci ne ah. wallahi wallahi wallahi duk musulmi babu abin da za ka taɓa masa wanda ya fi ransa yanzu man kutila duna duna malihi ma an ce ba huwa shahidun wani ya zo zai kwace dukiyanka ku yi fada da shi har ya kashe ka yi shahada wani ya zo ya nemi ya kashe ka ka nemi kwace ranka ka tsira da ranka kai kai ka kashe shi yi nasara to annabi fa ya fi ran ya fi ran namu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amrun jalal azim azim ba uzuri akan wannan wallahi babu uzuri akan taba manzan Allah wai wani yana ce wai a dauke ta mana a kai ta gurin police station to kai ka bari in an yi irin wannan a gaban ka sai ka kai police station ba jira ba jira idan ba ku so a dauki mataki a hannu to ku yi aikin da ya kamata kawai ku yi aikin da ya kamata idan ba ku so a dauki mataki a hannu amma duk wanda ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lahira za mu kai shi hmm. eh sosai a kai shi lahira wallahi a hallaka shi duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hallaka shi in an tabbatar manzan Allah ya zaga uh, ya maulana saboda yanayin lokacinka ka uh, da za mu tattauna akan wannan kuma da muka gani uh, shi wannan hoto wai ya fito ga sarkin musulmi kuma in ka duba sarkin musulmi shi yana ganin cewa wai saboda zaman lafiyan kasa kan a zo a yi hayaniya bi mana abin ya zama kamar wani yaki ko menene misali abin da ya sa amma shin kana ganin hukuncin da aka saka tabbas ba mu ji a bakin shi ba amma mun gani dai a haka shin to da farko mai alfarma sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi ai da aka ce wai dan neman zaman lafiyan ƙasa ina ƙasa take zaman lafiya ana taɓa manzan Allah a ƙasa ai mm. ba zaman lafiya ba zaman lafiya ba zaman lafiya ana zagin manzon Allah ba zaman lafiya kuma sarkin musulmi ya san ba wai yana kara zaman lafiyan kasa bane shi abin da yake karewa shine kujeran da yake kai kujerawa ce ta kara martaban manzon Allah shi ya kamata ya fara jinjina ko ba haka ba jinjina so nawa a sakkwatan ai an taba samun wanda ya batanci ga manzon Allah ina yake yau hmm. ba abin da aka masa a Kano an samu ba abin da aka masa a Kano an sassame su ma da suka yi batancin manzan Allah babu abin da aka musu kuma ya san cewa wannan kujeran ba yana zama akan kujeran humanity ne ko ko human right bane ba anan yake zaune ba yana zama ne akan kujeran sarkin musulmi sarkin yana zama ne akan kujeran Shehu Usmanu Abdullahi Gwandu kujeran Muhammadu Bello kujeran su Waziru Junaidu ko a wannan kujeran kujera ta ilimi kujera ta kara martaba manzon Allah a nan yake zaune ba yana zo bane bane a kujeran wai human right ba a nan yake ba saboda haka wannan sako da abin da ya fi kamata ne kamar yadda ya yi Allah wadai da wanda suka ɗauki doka a hannunsu to a fara Allah wadai da waɗanda suka yi aika aika ai idan ɗaukan doka a hannu laifi ne to girman laifin taba manzan Allah ya shanye wannan laifin idan taba ɗaukan doka a hannu ruwa ne cikin cokali to girman laifin taba manzan Allah sallallahu ya fi teku girma mm. ba za ka gwama wancan laifin da wannan laifin ba ba za ka gwama ba da dai a taba manzan Allah a gabanka sannan ka kaɗa riganka ka kama hanya ka tafi ka ce wai kai ka bari wai kai mai bin ƙa'idan doka to Allah wadaran mai bin wannan doka ba dokan ba dokan inda za a taɓa manzan Allah babu wallahi ba wani doka doka kenan idan mutum ko duk kafircin da mutum dai je ya je ya abinsa amma kar a yarda a mayar mana da taɓa manzan Allah wani abu mai sauki da wai za ana wai kunnen mu zai saba da jin wannan abu. la wallahi la wallahi kar a fara amma maulana kaman wani malami muka ji yayi wani magana ya nuna cewa wai kaman uh, maganan da sarkin musulmi ya yi cewa ala wadar ga wayanda suka ɗauki wannan doka a hannunsu da wannan mm. wasu wai abu haka yana iya taba musuluncin ka yana cire ka musulunci saboda janibi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shin a gaske haka ne ko dai a'a wannan ya faɗa ne domin ya suratar da limana eh, eh, sarki musulmi a haka to to bi ayi wajihin da kowane irin fiska ni ina ganin kaman raunin imani ne ni a mm. gurina a manzurina a manzurina ko ba haka ba kuma da imani na da imanin wani ba iri ɗaya ba ne yawwa imani mataki mataki ne akwai wanda imaninsa hai ne akwai wanda imaninsa mutawassit ne akwai wanda imaninsa a ƙasa yake akwai kowa dai gwargwadon imani ne ka tabbatar da cewa abin da ya rabu da manzan Allah a nan ake auna imani anan ake auna imani abin da ya rabu da manzan Allah idan ka ga abu ya rabu da manzan Allah sallallahu alaihi sallama mutum yana wasa da wannan abu to bayi da imani bayi da imani bayi da imani akwai fa waɗanda in aka ambaci sunan annabi a gabansu su ma suke yi Allahu akbar su ma suke yi sabila da girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai waɗanda idan da suna raye suka ji wannan abun wallahi akwai wanda zai iya haɗiya ransa ya mutu sabila da girman akwai wanda zai iya haɗiya ransa saboda girman yanzu jin sayyidina Umar wani zai zo yayi su adabi ga manzon Allah a ce sayyidina Umar sai ya jira ya kai wa manzon Allah ƙara eh akwai wanda fa ta yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya aika ta lahira aka zo aka ce ya rasulullahi wance ta yi batanci a gare ka amma ga wani ya hallaka ta annabi ya ce jininta ya tafi a banza ba a ba a san me jininta ya tafi banza zagin annabi ai na ce maka zagin Allah ma ana daga mutum kafa amma zagin annabi ba a daga mutum kafa ka zagi Allah za a iya daga maka kafa amma Allah idan ka zagi manza Allah sallallahu alaihi wasallama tafiya kawai tura mutum lahira ake saboda haka wannan mahalli ne na imani mahalli ne na na musuluncin mutum yawwa Allah ya kara mana san annabi kuma Allah ya kiyaye mu waɗanda suke taɓa manzan Allah Allah ya wulakanta su ya tozarta su ya hallakar da su albarkan manzan Allah mu kuma Allah ubangiji kada ya sa mu sake jin wani batanci ga manzan Allah har mu koma ga Allah insha Allah shi kansa wannan muryar nata nana ta shi da maimaita shi ah, ba yi da amfani za mu delete ne ma za mu delete yawa in kun saka shi a fetch ko goge shi waɗanda suke yaɗa shi su bar yaɗa shi babu alkhairi idan ka ji yadda wanda bai ji ba ka cutar da shi sabila da ni farkon wanda na fara ji ya saka ya cutar da ni sai da na yi Allah ya isa da na ji hmm. sabida ban ga amfanin yaɗawa ba ta ga wutan duniya to saura wutan lahira yauwa saura wutan lahira haka ni mu ba wani matasan da damu ce wai matasa su kama hannunsu yauwa ba za mu ce ma kowa ya kama hannunsa ba in an taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna ka nuna girman annaba a gurinka kawai ba wani ba wani wai ka ce wai wai wai ka kama hannunka kai kaza kai kaza idan kai gejin imanin ka shine ka kai police station to shikenan habbaza idan kuma kai gejin imanin ka shine ka balla kai da gangan jiki if'al if if'al in an zubar da jinin ka ta dalilin haka da ka je ka samu kyakkyawan shaida a gurin Allah ka samu darajar shahada ne kawai Allah ya kara mana san annabi za a iya buɗe waya to jama'a waya biyu waya inci kaɗan insha Allahu kai da kake da tambaya kai kokari ka tambaya akan abin da shai ya tattauna in ka zo da wani abin da shai bai tattauna ba gaskiya za mu sauke ka za mu ajiye ka abin da za ka iya tambayan shayi shine kawai abin da shai ya tattauna amma ka je ka ɗauko muna wani ɗarika wani izala wani shi'a ya ce kaza a ba shi bane shi sa jama'a an bude layin kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Na'am kola daga muryan ka yakuri Na'am kana magana da Muhammadu Babanga Mahmud daga Yola Adamawa State To Malam Muhammadu Babangama kana tare da Shak Malam Junaidu Abubakar Bauchi akan wannan layi Eh to sarki abun ne ya faru ya faru muna jajantawa ga duk dan uwa musulmi lallai abu ne mara daɗi a hakikaninta haka ne kuma sako ya isa ga inda ya kamata ya isa kuma abun ina so a sake sani su waɗanda suke da irin wannan tunani in kamfanin charlie habdo za ta yi wannan aika aikan kuma sai da aka kai da kasa aka kona filin da a faransa a inda musulmai suke bai fi kashi biyu cikin ɗari ba in za su yi wannan ba za su yi ji da daɗi ba to sun san ba yadda za a yi a kasa kamar sokoto ko munan a adamawa ko bauchi uwa uba a ce najeriyan mu su yin wannan aika aikan su sha kuma ya wajaba kamar yadda shekunanmu suka faɗa mana mai alfarma sarkin sokoto ya fito ya ba da hakuri. Mm. E kuma da kungiyan kan su ma ya wajaba gare su su fito su ba mu hakuri don wannan mune suka cuta mune suke so su suka tozartar kuma za su ga fushinmu kuma a ɓangaren manzon Allah lallai zararren kobi ne gamu Masha Allah, mun gode. Wanda ya taɓa manzon Allah kai shi lafiya Mun gode, Allah saka da alkhairi, mun gode sosai, mun gode, mun gode, To, uh, next caller, assalamu alaikum wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu caller. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sarki zaki. Na'am, caller ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Abubakar Ati, kina kira daga Ok, Malam Muhammad Ati kana tare da Shak Maulana Shak Junaidu a wakar Bauchi akan wannan layi. Muna ji muna amsawa. Na yi ma malam fata malam kiyaye. Malam yana ji malam yana amsawa. Ubangiji Allah ya muna sari da shirin mutanen da abin da ya faru da ya muna dadi ba amma to Allah kiyaye gaba. Amin. dukkan masu niyya da waɗanda suke niyya da waɗanda suke she wanda abu don zalunci ubangiji Allah mana maganin su amin eh wallahi abun bai dadi ba dai abun bai dadi ba to mun gode ubangiji Allah kiyaye muna amin waɗannan mutane Allah ya muna sari da su Allah kada ya hada mu zama ba da su amin mun gode mun gode mun gode malam fata malam ya je na sa to jama'a kira ba za mu da kira da yawa ba saboda malam ya huta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki gaji barka da warhaka barka ka dai kola ya sunan kirgan na ke kira na'am sunana abba abubakar ali ina kira da kasar libya to malam abba da kasar libya an magana akan wannan abin da ya faru kuma muna ƙara shiga da mu Allah ubangiji ya saka wa malam da kairi malam yana wato da a ce ba ke wannan yarinya ba ba san wani irin yanayi kasar za a kasance ba so kashe yarinya da aka yi zai dan sassauta mana zuciyar mu kaɗan da cewa wannan ma bai komai ba cikin matakin da ya ɗauka kuma dan jin hankali zangara yadda malam ya yi magana a kai shine masu tura wannan abubuwan dan Allah dan annabi a daina tura kamar yadda malam ya faɗa wallahi ni ma da safe na tashi kawai na ga wani ya turo lokacin da na ji wannan abin na shiga damuwa ƙwarai kuma na shiga kafafen sada insha Allah za mu yanke wannan magana wannan nasiya da malam yayi za mu yanke mu asa saboda kowa ya ɗora wannan ya sauke insha Allah za mu yanke wuri Na ce za mu yanke inda malam yayi wannan magana cewa kowa ya ɗora wannan abu wannan zancen yariyar nan kowa ya ɗora ya sauki ya hakuri wannan kaman kai kake cutar da musulmi ita yaren ta wuce gaskiya ne YouTube da Facebook da TikTok duk wanda zai magana akan abin sai ga ya sa boys din yarinyar nan so hakan gaskiya bai kamata ba Allah ubangiji ya saka alkhairi kuma Allah ya kiyaye Masha Allah mun gode mun gode jama'a zamu da kira biyu kawai ku yi hakuri kira biyu kawai shikenan ku yi hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salamu rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola ya sunan ka daga nake kira? Walid. na Hassan Adam daga Libya dan Niger. To Alhassan Adam daga Libya dan Niger kana tare da Maulana Sheikh Malam Junaidu Abubakar Bauchi a wannan layi. Ina gaishe da Sheikh Imam Junaidu. Yana jinka. ina da farko ina jajantawa al'ummar musulmi in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ifa garin sokoto muna jin ka na'am kuma abin da manya-manya malamai sun fada wasu da sabani wasu kuma sun fada to da farko da ya saki musulmi abin da ya fada gaskiya ba mu ji daɗin abin da ya faɗa ba yana matsayinsa na sarkin musulmi. Saboda janibin annabi ba ya yi wa a taba shi kuma a ce ba a yi dai a wannan hukunci kuma To, kola networking kana damunka mun gode mun ji abin da kake son ka faɗa. kana isar da sako ne zuwa ga sarkin musulmi ko networking ka baya permitting mu da kyau Okay. Eh, hey, eh, networking na dan katsewa. Shi sa zan ƙara maka minti kaɗan ko da ɗaya ne. Mu ɗauki kira na ƙarshe. Yanzu kana jina? Eh, magana minti ɗaya don Allah shi kira na ƙarshe magana malam ya mana taliki ya mana da saboda lokacin malam Oke, oke, to na ce a matsayina na karamin talaka ina bawa sarki musulmi maganganun nashi wanda ya yi na Allah wajen ya janye su abin da nake abin nan kenan kuma kiristoci gaba da su fito su ba wa kungiyoyinsu ba musulmi hakuri abin da ya faru Masha Allah, mun gode, Allah ya saka da alkhairi, mun gode, mun gode. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, Shek Malam Dahir. Muna tare da kai, wana da kasar Lagos. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, Shek Dahir muna tare da kai. Kwana da yawa, kwana da yawa. Allah ya na yi da ya tafiya yasa baka ji na wallahi kwanan da kai. Oyo masha Allah san da zuwa san da zuwa kana tare da Maulana Shak Jibril. Da farko dai ina bakon ka barka da zuwa. Masha Allah yana jin ka. Shek Mal Dahir. Akwai zancen da Kole suka yi muna son mu ji a bakin Maulana. Kana ganin wannan magana a ƙasar Najeriya zai afku kuwa ya Maulana. kamar kamin kola ya kira back jama'a na cewa wai ya kamata kristoci su fito su zo su ba musulmi hankuri da a kama baki a yi shirin a kare ko kuma a a mata su da suke ganin an yi musu kisa mu da muke ganin an taba muna da sallah sallah su ma da suke ganin an yi musu kisa kana ganin wannan ba zai kawo rigima ba shi ya ce wai dole ya kamata musulmi krista su fito su zo su ba musulmi hankuri mm, ya kamata ya kamata kristoci su yi Allah wade da abubuwan da ya faru kuma su fito su nuna ba su goyon baya saboda zaman lafiyan ƙasa na farko kuma ya zamo izina domin a fahimci duk wanda zai yi abin ya jingina kansa da kiristanci to kirista da su fito su barranta da haka amma idan suka ce da su goya baya ma irin wannan ta'addancin to kuma wato abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba gaskiya saboda haka lallai kamar yadda 'yan uwa suka faɗa yana da kyau su fito su nuna ba su da hannu cikin wannan abu kuma ba su goyon baya kuma su gargaɗi mabiyansu su gargaɗi mabiyansu akan irin wannan subud da baka da sakin baki akan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam amma shai zai yuyu haka mene haka zai yu krista za su yi fitowa su ba da hakuri hakan ban sani ba su ne za su ce ba zai yi ba ani ba kirista ba ne na'am Na'am, masha Allah. Eh, ba. To, jama'a ya kuri iya maganan ki ba za mu ɗauki kira ba kuma ku yi hakuri. Shai zai ƙara mana nasiha inda za mu ɗauki mu yanke saboda abinda da sa muke son shaye mana wannan nasiha yana da very important. Ga duk waɗanda suka saka wannan bidiyoyi domin kaga Facebook yana da abu ɗaya ne. Kamar misali, akwai karatun da muka so da mu zo mu da shai in ya samu dama ga irin matan TikTok masu saka eh, hotuna yau in kika mutu in ka mutu shi ka ga wannan facebook ko tiktok ya ta maimaita shi ba san lokacin da zai kare ba wani hoton banza ka saka na alheri ma a gan kayi maka addu'a bayan ka mutu balle na banza haka wa'anda wannan kalamu da yariyar nan ta yi a yanzu ba yanzu ba abin ya zai ta maimaitawa ne shekara da shekara ko yaushe in ka ji shi ka ga ranka ya bata ko yaushe in ka ji ga musulmi zai zama mai kamar sabon abu ne shai zai mana nasiha dan Allah duk wanda ka san ka saka wannan ka je ka cire ba ma bukatan wannan bismillah ya maulana to daga ƙarshe kalman da zan yi ah. a dukkanin al'umman musulmi a wannan abu ne mai ɗaga hankali sosai wato samun irin wannan ta'addanci da kuma ƙetare iyaka akan janabin manzon Allah to ya kamata dukkanin al'umman musulmi wato su cika ƙaunan da suke yi wa annabi ta hanyar kwaikwayon manzan Allah da kuma nuna ma duniya halayen annabin musulunci annabi Muhammad cikin ayyukansu da maganganunsu da mu'amalansu mafi yawa al'umman musulmi wato sukan raunata haƙƙin san da suke yi ma annabi ta hanyar rashin tsayuwa akan tafarkin manzan Allah da ka ga kowa in an taba annabi dai zara kalsakalinsa ya zara harcensa hmm. to amma akwai kuma abubuwan da shi ma yana da rauni cikin mu'amalansa da al'umma cikin mu'amalansa da addinin manzan Allah yanzu for example misali annabi ya ce kar ka yi kaza sai kai ka ji kana son ka yi kaza sai ka aikata abin da kake so ka yi ka saba wa manzon Allah ka fa fifita umarnin kanka ne akan umarnin Manzan Allah ko ka san da haka hmm. annabi baya son kaza ka aikata annabi ya ce ka yi kaza ka ƙi ka aikata saboda haka yana da kyau mu dawo mu daɗa kallon kanmu a matsayin mabiya annabi Muhammad mu gyara ayyukanmu mu gyara wato mu'amalanmu mu gyara halayenmu na gaba kuma kira zuwa ga shugabanni fitinan da yake damun mu a Najeriya ya isa haka ya isa haka ya isa kar a ɗauko fitinan da za ta turmutsa ƙasa ta shigar da kasa cikin damuwar da ba a san ranar da za ta fita ba shine rikicin addini ba mu san rikicin addini ya barke ba mu so menene rikicin addini wani abu ya faru tsakanin musulmi da kirista ba mu so duk da irin ƙetare iyaka da kiristoci suke yi mana a gurare daban-daban wanda da wuya ka ga musulmi ya musu irin wannan abu kowa ya san yadda a kudancin Najeriya musulmai suke fuskantar kalubale a guraren da suke yan kasuwa kwanan nan ma ni bai fi sati biyu ba na ga mota an kona ta da shanu a cikin motar tana cin wuta da sauransu irin yadda ake zaluncin yan uwan musulmi a nan arewan Najeriya za ka ga Kirista yana kasuwanci yana nutse yana cikin anguwannin musulmi yana nitse yana kasuwanci da musulmi yana nitse har idan abu ya faru tsakanin kirista da musulmi ma za a taru a bawa musulmi rashin gaskiya amma mu a gurinsu ba haka muke ba to yana da kyau su san cewa ana dattako matuƙa su ma su koyi irin wannan dattako kada su buɗe ƙofan da mushajara zai na faruwa irin wannan su fito su yi Allah wa da abin da wannan yarinyar ta yi kuma su kama hannayen mabiyansu su ja musu kunne saboda kar abin ya ƙetare ya shiga kan waɗanda bai shafe su ba wata kufiti na tallatu si ban lallazi na zalamu saboda shi musulmi akan manzan Allah wani makahon mutum ne da bai san hannun dama daga haguna ba komai zai iya aikatawa wato jan layi ne jallayi ne da kawai ba a zuwa idan an zo wannan jallayin to komai zai iya faruwa saboda haka muna kira zuwa shugabanni kuma su haramta kuma su nazartar da hukunci akan wanda suke taba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suke yada wannan hoto suke yada hoton tamani bana son na gani hoton ma idan na gani Allah kaɗai ya san bakin cikin da nake ji ballantana kalmomin a bar yaɗawa a bar yaɗawa babu alkhairi cikinsa kar ka ji yadda kunnan da bata ji ba kar ka ji yadda kunnan da bata ji wannan sharrin ba idan ka ji yadda ita ka cutar da ita kuma muna roƙon Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya bamu shugabanni na gari Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir kaida a'da'aka a'da ad-din اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ يوم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورداء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا اللهم في الجنان رؤيته وأمسنا على سنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين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 may kenan ko gobe 14th may ranar asabar muna tare da shugaban alil haq wal istiqama na ghana kakkaf gaba daya chief imamunsu na ghana duk ghana gaba daya gaskiya za mu masa interview akwai zantattukan da muke ji a bakinsa mun samu labari cewa a da su 'yan izala ne bi ma'ana izala suka su ne domin babban malamin su shi malamin izala ne a da yana cikin manyan in izala wanda suka karatu a gaban shak adam baba to uh, tare suka yi zamani da shak tofik baban shak anas to a yanzu mun sun zama istikama alal hakwal istikama wanda shine shugaban ahalil hakwal istikama amma labari ya fito wai ashe an ba su kuɗi ne wai an ba su kuɗi ne suka zama yan ah, eh, ibadiya isa istikama wai ashe an ba su kuɗi ne kuma ana biyan su to wannan zance accusation ne ko dai haka ne muna so mu ji bakinsa sa'annan nan mun ga yawancin karatun shi yanzu duka yan izala yake wa raddi yan izala yake wa raddi me ya kawo haka ko mun samu labari yana neman shugabanci na Ghana, ya zama chief imam na Ghana kaka ga mun samu labari wai haka ne gaskiya ne ko sharrin ne. Kuma cikin haka shi aka zo aka yi wani fatawa aka ce wai dan shege baya karban limanci Dan shege bai cin gado dan shege baya karban limanci shin dan shege baya karban limanci yana ya danganta da wannan shugabancin da yake nema na gana da ya zo ya kare ya ce karya ne 'Dan shege na karɓar limanci 'Dan shege yana karɓar limanci sa'annan kuma 'dan shege na cin gado to in Allah ya kai mu gobe rai da lafiya karfe tara da rabi agogo na Najeriya da Marice karfe takwas da rabi agogo na Ghana da Marice karfe hudu da rabi agogo na new york bronx america in allah ya yarda muna tare da shak umar suleiman shugaban istiqama ibadiyya a kasar ghana ka kafka gaba daya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a na bar mu da allah